sha Allah zan yi tunani a kansa. Na gode da shawarar da kuka Ina son duk inda ya so na faɗa sake ɗauka. ma ni ai ka zan je na ce barin biyo ta nan ba zan tashi kuma in tafi. To shi ke barin da ta kan ke to ba damu. Na zo ne in ja miki kuɗi. domin na samu labarin irin munafuncin da kuke dangane da soyayya ta da bebi ni na soyayya ne in ta ga ko wani mijin ne to ki kiyaye dan har ki fara yin makirci akan wani al'amari to wallahi zan ta ki a cikin Zango. Malam Bukari. Maganar gida ne dai. Gida na ne na sayarwa da shi malam Zango. To mutum ne na duk da muna tare. Haka muka. Saboda haka gidan nawa a arahance. Gidan ɗaya da gwamna ya ce kotun na da malam to ma ba mu su ko dai a san al'amarin duniya gaskiya ka ce dai dai ah. gaskiya ka wallahi da ana samun irin kowa ya mallaki gida hmm. wallahi ah, kai mai rubutu mai Malam dangane sunan wa za a sa cikakke. Ha? Sunan gimbiya za a sa. A ce gimbiya ko? Mata ta ce, Mole Abdullahi. Ita ma ‘yar malam dangane ce? A, kamar ya sake. Malam dangane na sayarwa da gida. A, malam Bakari Ba dai su suka kawo kuɗi ba? Su suka kawo. Shi ke nan. Oh?

idan ka ai baka min wani ni ne mai sayan gida ko kuma da ni ya kamata a ke wajen alaji ai wannan yarjejeniya a rubuta takarda sai kawai yanzu ka zo min da labarin cewa kun tafi kai da matarka kun je an sai gida har an cika takardu abba ina ne. tunani na zan yi wakilcin ka ko kana nan ko baka nan zan yi yin abin da ya dace gaskiya ne shi yasa ni ba ce tunda shi yana gurin babu damuwa amma baba idan wannan abu da muka ya bata maka rai ka yi hakuri ai sai ka yi haƙuri kawai tunda dai haka suka ce sai mu yi ta addu'a Allah ya fito mana da naka kuɗin da wuri. Kaga lokacin sai ka ɗau ta ka bata gida mu kuma ya zama namu sai mu ci gaba da zama a ciki da dai haka suka ci yanzu zan tafi aure gidan malam dauda abin da nake so da kai idan na dawo gida da maraici kawo mu takardun da kuka yarjejeniya Ko a dawo lafiya yawa da ke tafa da kai kace? Laji, na yaro na yana neman yar wajen ka. Ya ce kuma an ba shi izini ya fito maka Wannan shi ne zuwa. Gaskiya ne haka kai, kuma na matuƙar farin cikin zuwanka. Sai dai muna da wasu sharuɗa sharuɗan ko su ne idan har ɗanka zai yadda ya auri ƴarmu to zai dawo nan gidan da zama tare da amaryarsa ma'ana za mu ciyar da su za mu tabbatar da su kuma za mu ba su gurin zama kuma dukkan walwala da jin daɗi na rayuwa insha Allah ɗaya ba za mu ɗauke musu ka ce ba zai yi ba kuma? Kwarai da gaske. Mahaifiyar yaron nan mahaifinta babban ne kuɗi. Na san ka san sani. Warin sani. Shi ne mahaifinta. Haka ta haƙura ta bar dukiyar iyayen nata ta aure. Muka zauna tare da ita ban gagara tufatar da ita da ciyar da ita. tabbatar maka yarka idan ta auri ɗana ba zai gaza ciyar da ita ba ba zai gaza tufatar da ita ba Alan dangana abinda ka kasa fahimta shine yan nan ta ita kenan ƙwallon kwal kamar raina ba na so in rubuta ita shi yasa na ɗauki dukkan wasu al'amura na wahalar aure a wuyana kamar yadda na ba bayani komai na jin daɗin rayuwa zan musu ni na ganin wannan kamar abin farin ciki ne a gare ka kuma kana nema ka ƙi fahimtar al'amarin alhaji alhaji ka kai ne baka fahimce ni fa ba zan yadda ba ɗana ya auri ƴarka ya zo kuma ya tare a cikin gidanka shi ne zai auri ƴarka tare a ba ita bace za ta aure shi ya tafi dan kai da wannan yadda addini ya tsara da al'ada aure za a yi idan ko ba haka to alaji aure ba zai yi aure ba zai ba kuma ba zai ka tafi kin ga halin talaka ko talaka bai yi ba alheri na bunka kana gudu kaga halin talaka kenan arziki yana bin shi yana gudun shi shi kenan kin ga mahaifina ya je maganar auren mu da ke nan ba da lokaci mai tsawo ba za mu zama mata da miji insha Allah Amir ya abu wannan gidan ba mata abin da nake so da ku ku bai wa zukatan ku haƙuri, ba mu daidaita maganar aurenka da mahaifinta ba ka duba malam dangana mai kusurin nan arziki yana bin shi yana gudun arzikin nan ai ni ma abin da ya ban mamaki ta inda yake shiga ba ta inda yake fita ba na ɗauka zai farin ciki da murna cewa ni'ima ta zo ga gare shi ah! in ba da halin talaka ma an ma sauke muku an muku dan nema muku rangwame da sauki assalamu alaikum wa alaikum assalam abba to ba ba nawo dai sama sama lafiyar kai amir mahaifinka yana maka bakin ciki auren baby in ba haka ba mutumin nan za mu auren maka da baby mu saka a daula komai na gidan da kai za ya ce papa bai yadda ba ta inda ya shiga ba ta nan ke fita ba talaka dai sai a hankali gaskiya Amir, ban taɓa ganin inda mahaifi yake wa ɗansa bakin ciki Alhaji, ni fa maganar auren nan ba ba gudu ba ja da baya. Kuma duk inda kake so nan zan zauna. To, sai ka ka samu mahaifin ka ku ta dabara ta rage ga mai shiga rijiya amma lallai ka san ta kwatanci in ba haka ba zai zubar maka da damar ka. Ai ko da ya fi mai. Allah da ya fi mai. To ni ba da maliyar ta mance ɗansa ba. Me ma za mu haɗa jinin mu da wannan mutum? Mutum mutumi, kai ba mutum ba kai ba aljani ba, kana tafiya a dudduke. akan wani dalili ina so in tsara mutuncin ka ne akan wani dalili za ka yi aure kuma a kafa ma dokoki da ka'idoji a ce sai ka tare a gidan matar da za ka aura kuma wanda na tabbata in ka auri wannan yarinyar ka tare a wannan gidan sai sun bautar da kai abba ban ga abin fushi ba ta iya yiwa silan arziki shi abin da na gani ni ma kenan dan me za a takura mishi shi ga abin da yake so kuka sani ko sanadiyan arzikinsa kenan daga baya ma samu sassauci rayuwa ba wani sassauci rayuwa in kulle ya ji gangan jiki ya tsira wannan hanya da ta ka ɗauko ba mafita ba ce a gare ka in ka ji abin da aka gaya maka to shi ke wannan yarinya ba sa ka ba ce ƙwarai da gaske saboda in za ka je ka nemo daidan ka ka je ka nemo daidan ka wannan ta fi ƙarfin ka saboda shi sa'an mutum kana ganin sa'an ka ka sani in ko mutum ba sa'an ka bane kana kallon shi ka sani wannan yarinya da ta zo gidan nan ba sa'an ka bace in za ka nemi daidan ka ka nema hakan shine daidai gaskiya ne kuma Aminu na sha faɗa ba yanzu daidai lokacin da ya kamata amma magana aure da kake yi a lokacin Yi mun shiru wani maganar kuɗi bayan gashi nan dukiya na biyo ni gadan-gadan kuna mun baƙin ciki. A yanzu dama take bi na na samun kuɗi kuna nema ku toshe min ta To wallahi na rantse da Allah babu wani wanda ya sai hana ni ko kuna so ko ba kwa so sai na yi wannan auren. shi rijiyar kwaɗayi ai haka yake sai mutum ya faɗa ciki ya gane shi sofo ne ka je ka kai sai ka yi tsalle dubu ko baka fito a ciki ba je ka kai ai Allah na kauce ba Amir mu gani Amir ma ga wanda zai ci riba cikin mu da kai ka ai fada a cikin ka yayi kamar shi ya haife ka Mm? yeah, yeah. aka yi ne menene ma ba a yi ba kawai an ga arziki ya tunkaro da gadan-gadan shi ne ake nema a dakile ka san wani abu kan gaya maka batun da nake ta gaya maka tun tilifa ki ɗauka ke yi ni ba ina kuɗi duk da iyayenka ne amma wallahi tallahi baƙin ciki suke maka kai ka san yarinyar nan in Allah ya ga dama ya taimake ka sanadiyan aurenta sai ka ga Allah ya azurta ka amma kememe sun ke kashe ƙasa wai su bata musu ba to wace ce ta musu ai da zaka zauna kai tunani ba kuma ka san duk shirin waye wannan wallahi shirin alimi kana ganin shi da bakar fuska shine ike zuwa algungumi ne ta ƙasa ƙasa ike al'amuransa zaki ka ganshi su musu maka mutumin aski? an ya daɗe da sani alimugun munafiki ne kuma bari in gaya miki babu wanda ya isa ya hana wannan auren in dai a wani gidan cas kai tsaya wasa wallahi tallahi ka je ka zauna kai tunani ka dage ka dage Ka riƙe wuta sosai ka nuna musu ba in babu ita ba za ka iya rayuwa ba in ko ba za su je karɓo maka aure ba zan nemi maka iyayen bariki ke dole ba a auren nan a'a duk gidan nan ba wanda ya isa ya hana dole sai ya yi auren ina bayan ka ɗari bisa ɗari ina bayan ka duk wanda ya ce maka baya yi ka ce ka bashi ne wallahi wallahi ina bayan ka shi kuma ali bar min shi na san da zan yi da shi bar min shi kawai ka ja bakin ka kai shiru kai dai kawai duk ya magana ka dage akan bakarka yarinya ka ce ka aure ta insha Allah Malam, kai ka shiga ɗaki na ka ɗauki kuɗi? Eh ni ne. Ba ni kuɗi ne. ta ce je ɗaki akwai kuɗi a sai a sayi mata wani ta jin To na yi sallama na yi sallama na ji ba kuma na ɗauki iya kuɗin da za a siyo mata magani na je na siya mata. Kuɗi na ne wanda ya kamata ka je ka ɗauka ka siya ma wannan matsiyaciyar tsohuwar magani? Ke? A gabana? ki rinka zagin umma eh mahaifiyar mai gidanki yanzu kawai saboda na zagi wannan karki wallahi kina sakewa ina ƙara dalla miki mari kina kiranta wani sunan matsiyaciya ita ce matsiyaciya ko ke ce matsiyaciya na rantse da Allah ba shi ka ɗaukan masa zai dawo ya same ni wallahi wallahi sai ka san wacce kamara a cikin gidan nan wallahi tallahi to ai ni ba kaman mai gidanki bane da zan tsaya kina min abin da kika ga dama ka ji wannan yarinyar da rashin kunya Ali lalle ka tafka kuskure zan kai ka wajen hukuma su hukunta ka yadda raina yake so mahaifiyarka ce ba matan nan ta ci mutuncin mahaifiyarka ce nan ta ce min matsiya ce a gaban shi sai ya kyale ta dan ya dau hukunci sai ka zo kana wannan hawa hawa kana cewa za ka kai shi gurin hukuma in ado yanzu ka kyauta hakan da kai to shikenan to mahaifiyana ne ko mahaifiyar shi ne? to bari mu faɗa ma wallahi tallahi ba ma duk wanda ya kuskura ya zagi umma da babu a gabana sai da karfi na ya kare abin da kace kenan ko karka ka damu da abin da ya faɗa ka yarda kuma ka dauka cewa lalle mu ka ne kai ka zama hayakin ku ka shiga duniya saboda matarka wallahi ka kiyaye azabar Allah dan za ka iya gane kuskurenka tun daga duniya kafin na biyun a wajen ubangijin me yasa mutumin da ya tsara mutuncin iyayenka ba za ka ga darajarsa ba har ma kake tunanin za ka kai shi police station ko ka kai shi kotu kai ya kamata ka tsare darajar mu amma sai ga ɗan da kake cewa ba iyayensa ba ne mu shi yake tsare darajar mu Ali ka yi haƙuri da magana da ya gaya. A da suka faɗi wannan kalmar ni ba zai yiwu ba gida ina cikin gida ba na jin daɗi zan tattara ina ina umar cikin gidan nan. Abu zai a sai Ina dai ka ce gidana ne, to in je har gidana ne babu inda zan tattara in tafi. Sun sai su tattara su bar min gidana. saboda ina cikin gidana ba a isa a hana ni kwanciyar hankali ba wallahi yau ki za ki zauna ko kuma za ku fita sai a tattara a tattara a tattara a bar min cikin gidana aka ka faɗa haka ka faɗa ku da kuma Ali na mai tabbatar maka idan ka sake kuskure irin wannan zan hukunta ka wulakanta ka da dare na yake so kana ji sai an tattara an bar mu cikin gidana ka dauka wasa ne kana ganin kamar baka da kunya baka da mutunci sai a tattara a yi titi kira ga kamar a hakan na yi da gama ne kuma har yau har gobe duk wanda ya taba umma da baba wallahi sai inda karfi na ya kare ka da su arziki na Allah ne wannan gidan ma ai ba gidan gidansu bane in an ga yadda in ana nan da rai da lafiya ka rabu da su za mu ban musu gidansu ba dai gida bane za mu ban musu Alan dangana, lafiya dai? Na'am. Mun zo wajen ka. malam. Kuma muna da matsala ta samu. Gidan da ka siyar mun. Gidan da ka siyar mun. Na samu damuwa da yayana. Wannan kuma shi ne dalilin da ya sa na zo wajen ka. wanda har ta kai da cewa sun kore na gidan domin kudin da aka zo aka ba ta matar tana ita ta ba da wannan kudin don na kudin ya fito sai in mayar mata ni na bai fito ba wannan haka ta ce sai dai mu gidan ko kuma a'a ita ta bar gidan ya kusanta da ni shi ne in muka bar gidan da Allah ka shirke mu ka dan ba mu wani muhalli daga cikin arzikin da Allah ya mu da za mu samu dan kwanta a ciki zuwa dan wani lokaci ku ta mu nemi wani waje sai malam dangana ina ganin dai kamar dai gaskiya ba ka kona Allah ba ka kona Allah mallan dangane gidan nan da na sayar maka ai kusan kamar da kana ba yaya za a yi daga wannan lokaci zuwa da za a ce wannan ya salwanta wai menene ka da ƴaƴan nan naka haba mallan dangane. ni ba da wani wani wallahi ba mu da inda za mu kwanta kuma kai kaɗai ne wanda za mu zo ka taimake mu a arzikin da Allah ka duba halin da muke ciki ka taimake mu to yanzu saboda wannan roƙo da ni ma zan je in roƙi waɗancan da na sayarwa da gidan nan za mu ba ku sati biyu amma ku nemi guri duk Allah duk annabi ku nemi guri duk kuma ba ku nemi wani guri ba nan da sati biyu ne su dai na sai musu amma zan je roƙe su ba ji ko kun ji na Adamu ya kamata ka yi wa kanka ya za a yi a ce da fifita matarka fiye da iyayenka yanzu sai kana tsarin cewa idan ka mutu a wannan hali akwai abin da zai hana ka shiga wuta ya kamata ka ce ka sani kuma duk abin da yake faruwa ba ma a cikin unguwa ba hatta titin kofar gidan kowa ya san abin da yake kuma ina ne duk inda iyayen ka suke ka je ka neme su

ina so ka gane wani abu a matsayin ku na abokina ya zama dole a gaya ma gaskiya ko mai daɗi ne ko mara daɗi ne domin idan ba ka gaya mana gaskiya ba Allah ya alice mu wallahi ne ya ce mai Alhaji. Me kake yi? Ina son karasa wani wankanken ne. Allah ka bar maganar wata hajiya ka ta wanke wata ta zan tafi wurin aiki da zan tafi taro na ga ma. Amir, me kake yi ne? Alhaji ne ce na wanke masa mota. Ka bar wannan wanke mota kai sauri ka zo ka karɓo min jaka a shagon Alhaji Sale Abubakar.

Me yasa? Me Saboda ka bar mu abin da zan dafa? Ba ka bar mu ba. Kuma ko ban dafa ba saboda ba ni da shi. Amma kin ba ni mamaki. Wallahi, taɓa tunanin za ki gaya Mamaki? Wani irin mamaki? A matsayina na mijinki, har zo tambaye ki abinci in amince Tur. Rashin adalci. Ai ya kamata na gaya maka wani. Saboda ai ya kamata ka san cewa na maka halarci a rayuwa. Gidan da kake ciki ni na siya maka. Kake zaune a ciki sannan kuma kana tsammanin ka dawo ka samu abinci baka bar mun komai ba ni in fita in je in nema in zo in dafa kenan. Ai ba cap idan na na yi kuskure na aure ki na yi da na san haka zai fara da ma'aure ki ba salamu alaikum wa alaikum salam bismillahir rahmanir rahim uwar gida ran gida a ah, hajiya momi saboda Allah ya shigo na same ku kuna hayaniya wanda tun a titi tun a kofar gida wallahi nake jin muryoyi bai kamata a ce ku bari da ke da gogon na ki aji wani abu yana faruwa a tsakanin ku. ka ce daga kofar gida ai ni ina ce daga kasuwa ka jiyo muryata oh wato muryata kawai ka ji tun daga bakin titi to wallahi barin gaya maka tun wurka fita ido na rufe dama ina ciki da kai barin gaya maka muryata kawai ka ji baban da nashi ni na riga na sani duk wani kulle-kullen da kake kulla mishi a cikin kunnen shi na san duk abin da yake ba san ran shi yake ba kai kake ziga shi alkungumin banza to ina jin so ki san wani abu ki tuna da cewar mijinki ne kuma aljannar ki yana karkashin kafarsa dakata malam dakata mu ba na so karka yadda ka mun wa'azi ka rike kalamanka na san za su amfane ka a gaba amma ba a nan ba karka yadda ka kuskura yanzu nan sai iya fita baka a giya Tanimu, Ba da ma idan ka fito ina jiran ka a waje. A sauka lafiya. Ke kuma, ki roƙi Allah gafara. Dama gafaran ka zan nema? kayan sai ka ɗan rike a hannunka ko za ka ɗan juya su a ina ka samu wannan tambayar ka nake a ina ka samu wannan kuɗi tambayar ka nake a ina ka samu wannan kuɗi abin da waɗancan suka yi shi ne kai ma za ka yi assalamu alaikum alaikum assalam alhaji wannan dangana ya dai lafiya dan ne zai gudu ne ka ya shigo mun da kuɗi ne ina tambaye su a ina ya samu wannan kuɗi ya yi shiru ya ki bani ansa malam dangane ko to wannan yaro dai ba farawa ba wannan kuɗi ba na sata na je asibiti dubiya sai ga wannan yaro a kan layin sai da jini yana sayarwa to sai ya gani to ni kuma dama zan zo gidan in zo in gaya maka wannan yaro yana sai da jinin kan jinin jininsa ya ƙare in ya zo a taimake shi a so masa abincin da mai da jini a jika kuma shi wannan yaro ya sai da jinin nan ne don ku rayu shi ko oho saboda haka wannan yaro abin da za a shi masa albarka ne ba abin da za a ce ba a fatare da shi ba malam nan nan ya baka biya min ba jinin ka ka siyar ka kawo min kuɗi don ni Ibrahim. rayu ‘ya'yana na cikina ba su iya mun abin da kamun ba? Alhaji? Na'am. Yasa? Ba kuma. Ba komai. Yaro da ba su iya jin kaina ba. Kai dai yaro Allah ya maka Kuma abin da nake so da kai malam dangana wannan yaro a nemi abinci mai kyau wadda yake raya jini saboda ka san jajjajinin mutum sai ya ci abinci mai kyau jini mai kyau yi haƙuri ka ga rayuwar ta ina daukar na nuna na dukansa har ina daukar na nuna na dukansa ba ya ba komai har ina daukar na nuna na dukansa kuma kana ramawa kenan malam ganna yi haƙuri kenan abin da za a yi a neman abin da za a so a bashi domin jinin jikinsa ya dawo mai kyau na rayuwa irin ɗan abin shan nan da ake sha jini yana dawowa jika a bashi กิเลสมันขัดมากเข้วมาที่เขาทุกคนไอ้เขไปอ้เข Assalamu alaikum. Wa alaikum A'a, Amir har ka dawo? Ya ga jakar. Amir. Ka wanke motar? A'a, ban yi samu wankewa ba saboda na je zan wanke sai da cikin karɓo mota wannan jakar. Ban gane baka samu wanke motar ba. Bayan na ga maka ina da taro zan je wajen taro kuma sai ka ce baka wanke ba. wani rishashanci ne wannan saboda Allah ya haƙuri ni na aike shi ka yi haƙuri yanzu zai je wanke ma amir ta shi ka wanke mai ka ɗan tsaya nan da minti biyar zai wanke ma yi haƙuri don Allah ke kuma ya zan sashe mun aiki kin sa abin da ke gaba na kuma ki sashe wani abin daban na sani ka yi haƙuri alhaji ai ga shi har ya dawo ma wallahi ban ji daɗin al'amuran nan ba ka zama da kanka abin kwatance a rayuwa duk inda kai ana nuna ka duk inda na shiga zancen ka nake ji labarin ka nake ji me kake so ka zama da kanka an ce ka koyi iyayenka a cikin gidanka me kake so ka zama da kanka adam kai kana ga nayi laifi kenan gida ba na bane ba mata ta tana da iko ta yanke hukunci da ya dace me yasa iyayen nawa su sai gida ba har suka bari ita ta mallaki gidan idan na kalli wasu iyayen abin na mun bakin ciki yadda suka mallaki gida amma na iyayen ba su mallaka ba ta yi daidai da ta kore su ban ga wani laifin ta ba to da ka ta ada barin karar da kai wani abin da baka sani ba in kuma ka sani in tunatar da kai ko in ce ma ka sani kar ka manta da cewar iyayenka su ne kashinka fitsarinka ɗawainiyar ka ta addini har izuwa boko ka sanya aka suka biya maka kuɗin wannan makarantar da me za ka saka musu da shi za ka ɗauki san matar bariki yar bariki kai ka san yar bariki kuwa ba ku su da amana fa to munafikin Allah waye matar bariki irin ku ne wa'annan masu kashe aure algungumi munafiki ne bi gida gida ya kashe mata auren su ba ni ma da lokacinka kai tsayawa za ka yi ka kalle shi yana ce matar bariki ka san menene ma'anar matar bariki nufin shi fa karuwa ce ni kuma ka tsaya kana kallon shi abin da kake nufi kenan kamun daidai shi yasa nake son ka zan kashe ka wallahi ba abin da zai faru adam ni za ka ciwo mutunci tashi kamar wuri ni za ka ciwo mutunci akan dan na zo na gaya ma gaskiya to bari gaya ma wani abu na tabbatar da cewa akwai ranar da za ka zo ka neme ni ranar da za ka yi nadama za ka zo ka neme ni don neman shawarar mafita manta da shi ba wani shawarar da zaka je ka nema a gurin shi ni ka mun daidai yanzu ne ka tabbatar min da zaka iya kare mun mutunci na a ko ina zo mu shiga algungumi munafiki aka zaka kare Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Da Allah malam dangana nake nema. Malam. Fita yi? Wani irin fita yi? Na gaya maka baya nan. To ai gani na nan ne gidansa. Kuma an sha aika na daga ofis nan nake zuwa. Shi malam na gane shi ya gaya maka nan ne gidansa? Nan ba gidansa ba ne don haka baya nan ka je ka nemi shi a inda je in nemi shi a inda Malam wanda ya haka ne ka zo gidan mutane sai wasu tambayoyi kake kamar wani dan jarida dan girman Allah ka yi gaba. Ka ce maka nan ba gidan shi bane. Allah ya baki. A'a ka wani zo min da wata bakar fuska zaka zo ka ishe ni da wani surutu. Masina. Lafiyan ke na kawo haka. Na kawo sakon mahaifinku. Sai na karar da wata na ta cikin gidan ta gajiya min maganganun da ba da

don haka idan kuna son ka nuna inda mahaifin ki sai a ba don Allah kai abu ah. Lafiya. Kana tambaya na lafiya baka haɗu da wani yanzu yanzu nan ba ya zo yana min tambaya sai ka ce wani ɗan jarida? Kina da matsala wallahi. Ba ki gane shi ba ne? Shi yake kama baba sabo fa. Wani irin sakon baba ne mai gaya mun ya kawo wani sako ba ce mun yana neman shi ne kuma na ce nan ba gidan shi ba ne. Ni ban sani ba. Yanzu ina wasu da nuna ba? Kuma kuɗin sallaman baba ne zo kan yana neman shi zai ba shi. Kuɗi? To yanzu ina kuɗin yake? ya hana ni ya hana ka kai kuma sai ka bar shi ya tafi kawai ka zo min wani zangal zangal da kai kai a duniya ba wani abin da zaka iya tabukawa kenan kai Allah dai ya kyauta wannan lafiya kuwa? Lafiya kalau me ka gani yar? Ɗinka cikin wani yanayi ne. Anya kana jin daɗin auren nan kuwa? Lafiya na ƙarfi. Wani irin kana jin daɗi Amir? Gabaɗe duk ka wani fiffige ka lalace. Mu ba haka ka tafi ka bar gidanmu ba. Ka fito ka gaya mana gaskiya idan akwai abin da yake damun ka. Haba mu in akwai damuwa ai zan faɗa muku. Babu wani abu da ke damuna a wannan gidan. Ka tabbata? Tun da ka ce ba damuwa shi kenan. dama mun zo ne da wata matsala wallahi muna cikin wani yanayi mun shiga wani yanayi ne na kunci ya kai ga abin da za mu kai baki ma yana mana wahala shi yasa muka yanke shawara kan mu zo mu same ka dan ka taimaka mana

insha Allah zuwa gobe ko jibi Amir yaushe ka fara shiga jikana kana daukan kuɗi na Haba baby na dauka kuɗinki ki da na ji ɗaya ne Kamar ya kuɗi na naka ne Ta za ka dauka kuɗi ka zo ka su Eh yanzu kai wannan kuɗin nawa ne anan eh nawa ne da ba za ka iya je ka ma ka je ka ciyar da iyalanka ba da har sai ka bi shi cikin nan gidan ka zo yana baka kuɗi ce baby wannan fa yayana nake gaya magana. sai me in an gaya mai kawon banza Amir kamare ni idan kika kuma zan ƙara miki wani mara Yeah. Allah kai hakuri. Ka ji yarinya da rashin mutunci kana ganin ta kamar ruwan aski haka take ba ta da mutunci? Duk mutuncin da muka ma yarinyar nan muka yi ruwa muka yi tsaki sanda ka aure ta? Gaskiya ne. Ku yi hakuri. Hakuri ya zama dole. Zan zo gidan same ku. Amir, akwai damuwa. To Allah ya kyauta. Ki hakuri ne, tun ɗazu ku nake baki hakuri. a ce a gidan menene me yake faruwa an fa daukar jaka na ya ɗauku ka ciki na tambaye shi me da kudu ko ya dauku kuɗin ya ba wa yayansa ina cikin magana ya wanka mun mari kamar ta wallahi har kana da zuciyar da zaka mare ta wallahi kuskure ne sha sha sha ko duk azan da muke maka dokar manya lalle wuyan ka yayi kwari har kana da zuciyar da zaka yi mari kina san shi ko ba ka san shi kina son a ci gaba da auren ko ba kya san auren to ka maza to tun da ta ki magana a banza fa maza ka bar gidan ai wallahi da karce ta gara ka je ka rubuta transforma dan talaka bai iya samun guri ba hajiya wallahi ba da dangane wannan kuskure aka samu alaji dan Allah ku yi hakuri mun ka mutu da mu ku ba wani magana hakuri kawai je ka abunka ba wata afuwa da mu kama gaba kama gaban ka Dama haka ka zo kurarka. sha sha kawai. Yanzu har ya samu sakin da zai dokan mun ya. Alhaji To je ki ba ta hakuri ni ma nan. Ai wallahi kan da karo kyariya na ma bora ma ne ce ni kamar. Na na yi. wajen ka ne Allah don annabi ka mu. Wallahi mun yi da dama, mun gane kuskure. Ko mahaifinmu mun je mun same shi. Gaba haɗa ya ki sauraron mu ma gaba Ni ne karkacin kuka mai daɗin hawa, babanku ba ku shirya da shi ba ni ne zan tafi je da shirya da shi da ike ni ne ka riƙiƙi sarkin ɗaukan kaya ba haka bane ba wallahi mun gane kuskure shi yasa muka zo wurin ka mun ka je ka bashi hakuri mun san duk garin nan kai kaɗai ne za ka iya bashi hakuri kuma ya saurare ka kun kuna cikin tsimman goyo ubanku yake ɗawainiya da ku shine cinku shine shan ku shine suturan ku yanzu kuma kun zama mutane shi kuma shi ne ba mutum ba yanzu kuma kun to guri na ni in tafi je in ba shi haƙuri to wato ni na cuce shi kenan ba ko kuka cuce shi ba ba zan ga muku wannan duniyar makaranta ce za ku horu kuma ku so mutum duniya ba ma tukuna bari tunanin haka ya sa muka yi nadama ya sa muka zo gurinka domin ka je ka ba shi haƙuri ba wallahi mun gane kuskura a'a ah! ai ba ku gane kuskuren ko wata kuma ai wannan duniyar makaranta ce sai kun dan duk wanda yace lalle ne ya rena mahaifinsa ko mahaifiyarsa to ya gama yawo ba Allah ku yi hakuri ku tafi ku bani wani in fact da na san kai ne a tsaye a da ban fito ba Allah ne fito da kai don ka saurari abin da zan gaya maka na zo ne ba don komai sai dan shaida maka cewa jiya matarka ta haihu da yamma ta haifi ɗa namiji ta yaya haihuwar yarka ya dangance bayan ka haramta duk wani abu da aure ya halatta tsakanin da yarka kuma kai shaida ne cewar wata hudu ba abin da ya shiga tsakanin da ita to ai hakan ba zai sa ka ce ba ɗanka ba ne idan kai jahili ne ni ba jahili ba ne ka je ka tambayi malamai aure ya baka wannan ɗan don haka ko ka ki ko ka so ɗanka ne labari bai ƙare ba kuma za a gani tsakanin ni da kai waye jahili to bari ga maka irin wayannan maganganun da kake ga mu za ka yi nadama a kansu ka saurari abin da zai biyo baya. Me gaskiya baya nadama. Allah zuma me ya faru me ya faru kuma kake nema na na tabbatar da cewa kai masu kuma ka yi da ba ki tsada na musu ne tabbas na tabbatar da cewa dama akwai wata rana wannan rana za ta zo kuma na san sai ka ina so ka fahimci wani abu a rayuwa a duniya ba abin da ya wuce maka iyayen ka da da kima idan kai tunani bai kamata ka fifita matarka fiye da iyayen da suka tsuguna suka haife ka ba ka kamata aljannar ka tana karkashin kafar iyayenka aljannar matarka yana ƙarƙashin ka cire wadatar zuci ka sa son zuciya ka fifita matarka fiye da iyayenka kai kana tunanin cewa Allah zai barka haka ne to bari tabbatar maka da cewa a yanzu a halin da ake ciki yanzu idan ka faɗi ka mutu wallahi ka jina rantse maka ba abin da zai yi magana na gaskiya a shi ne duk yadda za a yi duk yadda za a yi ka je ka nemi iyayenka ka ba su haƙuri ka nemi gafararsu su yafi tun kafin rage halinsa. Lallai, matata ji a da ba ta gina Ya sana a cikin masifa da kuncin rayuwa. Sai dai abin da nake so shi ne in ba haka ba sai cikin musu ba haka ba bacci ma a wannan rayuwa da muke ciki shine gaskiya ne Kuna kuke sun gama da ne yanzu? Ga shi na fitowa. lokacin da kuka sa shi a san da sa shi da ashe kuna son sa ka sa shi sanda ya bar garin sannan ma kai adam yanzu da dan Allah yi haƙuri wallahi kusancinka da mahaifinmu ya yasa muka zo domin ka taimaka mana da inda yake yanzu ne kake nadama yanzu lokacin da babanka yake faɗi tashi kada ka kuskura kai auren nan ai baka ji maganarsa ba kai za ka yi auren jari to kakanan ka duba yadda ka jajjebe da kare da rita da yanzu kai ka zan ba ɗaya kake ba inda ya kodi ai anguwa ta yaro kyau take ba ka ɗau shi kuma ne ya wani tsohon kamar wani zakarar ruwa da ke shi dama abin da ku ya kawo kenan

muna cikin damuwa da baƙin ciki mun yi asara yaya ba faɗa duka ya kamata yi ba, ta kawai za mu yi ni ma kaina ina da dama a kan domin mahaifin ya yi nuna mun hanyar da dace amma na kasa gane gashi a yanzu ina da dama har yanzu ba kuma kama har yanzu kuna da sauran lokaci da za ku nemi gafarar mu a sanadiyar yadda kuka sa mahaifin a cikin kunci da bakin zuciya kun je kun jefa shi a cikin rashin lafiya na ciwon zuciya a yanzu ne kuke da dama za ku je ku nemi har yanzu yana da sauran lokaci da yanzu ina baban namu yake kuma wani hali yake ciki idan dai za ku je ni ma ina shi da zai yi muke ya mu je mu ga baba hajiya ta ya za a yi a ce yarinyar nan har ta samu ciki ta aihu ina gidan nan ban sani ba ba tana da miji ba dan ta aihu wani abu ne to dan tana da miji sai ta aihu a wata hudu kuma ma yaushe ya samu saken da ya kusance ta tana da miji ai ba komai bane dan ta aihu wani ne magana maza za ce ta aihu kika rama wallahi wutar Allah sai ta ciki tunda kika mari mijinki Ashe ba ki da kunya mare ki kirama. To na ta yi wani abu da ya tana da miji. Wani abu ne wata yi a wata hudu. Ta ci da wani abun kunya da abun magana a gari. Baby. Baby ya. Ina lahi wa ina ilaihi raji'un. Baby. To in ta mutu shi ke nake mutu. Ita ke nan wani kunya. Baby! Na riga na gaya mu. ma wani a cikin ku ya yi tunanin cewa na bar da allura a cikin abin da na wannan. wannan haka yake. Dan mahaifinku ya riga ya kasafa dukiyarsa ya ba mu a rubuce yadda za mu sarrafa su wasu ya ce mu mika gidan marayu wasu kuma ya ce a yi amfani da shi a bawa nakasassu mabarata sai kaɗan daga ciki shi ne ya ba da umarni a ba ma karamin cikin wato aliyu wanda ya sadakar da jininsa kun ji ta inda dukiyar mahaifin Me san gani? Jama'a! Inna lillahi wa inna ilaihi Baba? wa inna ilaihi raji'un. Baba? Samo masa abin fifita, ibo ruwa ya yaba masa lafiya. Ya za ka mun haka? Lokaci ya yi kuma da za mu huta. Inna lillahi wa inna ilaihi wannan abu bai daɗi ba. Baba Ba dukiya ne a gaban mu ba. Mun yi nadama. Muna so ƙarshen mu ta yi kyau